بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya nuna fuskokinmu ya kaddara haɗo fuskokin ma wannan safiya safiya ta ashirin da biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da bakwai kuma daidai da talatin ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya dama muna karatu ne akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi a kowace asubahi kuma a darasin da ya gabata muka kammala karatu a kitabu siyam da ke cikin littafin muwatta na imam malik ibn anas to kasancewar yau muna ashirin da biyar ga watan ramadan babban abin da ke gabanmu shine abin da ya shafi zakar da kai shi yasa daman da yake darasa na hukunce-hukuncen azumi ne shi za mu karanta abin da ya sauwaka na abin da ya shafi zakar da kai sannan kuma idan mun samu sauran lokaci da izinin Allah za mu karanta abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallar idi za mu karanta hukunce-hukuncen zakar da ne a dai cikin littafin muwaffa ɗin a inda za mu karanta a kitabu saraka ma'ana kitabun saka da ke cikin littafin muwaffa imam malik ibn anas ya kawo abin da ya shafi zakar da ne a ƙarshen kitabu sadaka kuma ya kawo ne daga babi na 27 da babi na 28 da babi na 29 kana da babi na 30 duk sun yi magana ne a kan abin da ya shafi zakar budda kai da zana Allah ta'ala kowa ya ga wurin ana kiranta zakar budda kai ɗaya ana kiranta zakar kono biyu duk wannan suna yana komawa ne ga zakka da ake fitarwa a lokacin da aka kammala azumin watan Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi hikimar da ta sa ake fitar da wannan zakkar. wanda yake zakar da tana gaban mu kaɗan jimawa kaɗan za a fara fitar da ita ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce tsohuratan lissa'i wannan zakar tsarki ce ga mai azumi na abin da ya riga ya gabatar a watan azumi na wasu ɗabi'u ba su cancanta mai azumi ya yi ba amma sai zuciya shi ta ɗari bace shi wani abu ya sa ya aikata sai wannan zakka da ya fitar ta zama tsarki ne ga mai azumi ɗaya kenan wa tu'mat lil masakin lil masakin kuma abinci ne ga miskinai domin rana ce ta sallah ki Allah sai da damin ta Allah su tabbata shi ce ku wadatar da miskinai da abin da za su ci a ranar kada ya zama na kuma rana sallah ce shi kuma bai gane cewa ranar sallah ba ce domin yadda yi ta ji haka yi ta yau yadda ya saba yin ta haka yi ta ranar to yana daga cikin hikimar shar'anta zakar da kai ya zama na ta zama tsarki ne ga abin da mutum ya gabatar da azumi za ta tsarkake mashi azuminsa wasu kurakurai da ya samu da bai kai ne ya sake azumi ba da wasu maganganu da i da wasu laifuka da i da za su iya zama illa ga azumi amma kuma ba za su kai matsayin ya sake azumi ba duk wannan zakar za ta zama tsarki ne gare su za ta tsarkake waɗannan abubuwa ɗin sannan kuma za ta zama abinci ne ga miskini shi ma dai ana ranar sallah ya ɗan samu ya ɗan fantama miyan nan ta ɗan canza abincin nan ya canza ina fata mun gane wannan da kyau wannan kaɗan kaɗan daga cikin hikima da yasa ake yin ta zakka ce da ake yin ta a ƙarshen azumin watan ramadan kuma ana yin ta ne hikima da ta sa ake yin ta shine dan ya zama tsarki ga azumi na abin da mutum ya gabata da kuma kamar da muka bayani da kuma ya zama abinci ga miskini bambancin zakar da kai da sauran zakka kowace zakka za ka ji ana cewa tana da nisabi inda ana maganar zakka za ka ji tana da nisabi menene nisabin zakka ma'ana menene gwargwadon abin da sai ya kai sannan dukiyar ta isa a fitar mata da zakka kuna jira da kyau sai zan magana zakar zakkar da kai tana hawa kan mutum ne da zaran ya cire abin da zai ci na ranar kuna a ce yau ranar sallah sai zama na abin da ya san zai ci ya ishe shi shi da iyalansa idan ya ware shi da ƙarfin da kai ta hau kansa misali abin da zai ci abin da ya mallaka shine ya mallaki mudu biyar mudunmu na nan garin mina ya mallaki mudu biyar ƙaramin mudu kenan to amma abin da zai ci shi da iyalinsa a gida a ranar shine mudu biyu shine abin da zai kosar da su saura nawa kenan saura uku to yanzu da har yana da rarar mudu uku zakar da kai ta hau kansa ina fatan kun gano wannan da kyau hakan nan idan mudu uku ne zai ci sai ya ware mudu uku a cikin mudu biyar sai ya zama na yanzu a mudu biyar mudu biyu ya rage to tun da har yana da rarar mudu biyu to yanzu zakar da kai ta hau kansa ko ko waye shi din sawa'un mara lafiya ne sawa'un rashin lafiyar hatsari yayi ya kare ko targade yayi kuna jina da kyau ko ko a'a mata ne mai gidan su ya rasu in dai mutum musulmi ne yake da wannan to ya sani zakar da kai ta hau kansa kamar yadda bayani zai zo babu wani wanda zakar fadda kai ta fada a kansa muddin yana musulmi ɗaya kenan muddin yana da abin da zai fitar nau kenan biyu abin da muke nufi da abin da zai fitar shine idan ya ware abin da zai ci a yau muna nufin yau yau sallah inda ya ware abin da zai fitar zai ci a yau ranar sallah to ya zama na akwai rara da ya ragu to a wannan raguwar abin da ya ragu a kan shi ne zakar da ke tawo kan shi saboda ga sai mu kiyaye za mu zo mai magana wannan fada ce duk za mu zo mai magana a ga, mu rike fikirar mu rike tunanin mu rike karatun zakar da kai ana yin a ƙarshen azumin watan ramadan kaɗan daga cikin hikimomi domin ta zama tsarki ga abubuwan da mutum ya gabata a cikin watan azumi na abin da ba su kamata ba kuma ya zamana abinci ne ga miskinai da salama ya ce ku wadatar da su in ya zama abinci ga miskinai sannan kuma nisabinta abin da mutum zai mallaka a ce ya mallaki a ce zakar da kai baka faɗa a kansu ba shine muddin ya cire abin da zai ci a yau na ranar sallah aka samu rara to zakar da kai ta hau kansa a ce zai ci mudu uku a ranar sallah sai ya zama na ba abin da ya mallaka sai mudu biyu kwana ji da kyau ko to wannan zakar da kai ba ta hau kanshi ba ta fada a kanshi domin ubangiji subhanahu wataala bai dora marai sai abin da za ta iya sai abin da rai zai iya to yanzu yana ba fatakar abin da zai ci mudu uku kuma mudu biyu ya mallaka to shi yanzu wannan zakar da kai ba ta hau kan shi ba qala rahimahullah babu man tajibu alaihi zakatu fitr wannan shine darasi goma sha bakwai a cikin darussa imam malik ibn anas ya ce babu man tajibu alaihi zakatu fitr baban da zai yi bayanin wanda zakar da kai ta zama wajibi a kansa wani ji da kyau wanda zakar da kai ta zama wajibi a kansa قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر وأن حديثي حديثي عبد الله بن عمر نافع babban almajiran abdullahi ibn umar ya ce abdullahi ibn umar ya kasance yukhridu zakatal fitri yana fitar da zakar fitakai an gilmanihi ga bayinsa allazina biwajil qura waɗanda suke a wani wuri da ake kiran shi wajil qura wa bi khaybar hakan nan kuma da bayinsa waɗanda suke wuri da ake kira khaybar kurare nawa kenan biyu yana da bayi suna mai aiki waɗansu suna wajil qura waɗansu suna khaybar idan ya tashi fitar da zakka yana fitarwa har da su duk da shi yana birnin madina sai wannan ya nuna za ka fitar da zaka ga zakar da ka kenan ga karan kanka ɗaya kenan sannan za ka fitar da zakar da kai ga dukkan wanda ya zama wajibi a kan ka ciyar da shi domin tun da bayansa ne wajibi ne a kan shi ya ciyar da su kun gane maganar shugaba mai bayi dole ne ya ciyar da bayansa domin bayansa ba su mallaki wani abu abin da suka mallaka nashi ne kamar yadda wajibi ne ka ciyar da mai ɗakin ka ko da ku mai ta mallaka shi yasa yanzu wannan yana nuna mana zakar da kai tana hawa kanka kan kanka da kuma dukkan wanda ya zama wajibi a kanka ka ciyar da shi قال وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك كل من يضمن نفقتها ولا بد له من أن ينفق عليه والرجل يؤدي أم مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه مالك ابن أنس يشي dar al hijra ce annama anna ahsana ma sami'tu fi ma yajibu ala ar-rajul mafi kyawun abin da naji malamai suna cewa na abin da ya zama wajibi akan mutum in zakatul fitri na abin da ya shafi zakar fitta kai wajibi akan mutum na zakar fitta kai annar rajula lalle mutum yu'addi zalika yana fitar da zakar fitta kai ne an kulli man na faƙatku daga zai ɗauki zai fitar da zagarba da kai a kan duk wanda ya zama wajibi akan shi ya ciyar da shi duk wanda ya zama wajibi a kanka ka ciyar da shi to za ka fitar mashi da zagarba da kai wala budda lahu min an yunfiqa alai mutumin da ya zama ba ba makawa dole sai ka ciyar da shi in dai ba makawa dole sai ka ciyar da shi to ka sani ba makawa dole sai ka fitar mashi da zakka ta da kai saboda haka warrajul yana zama wajibi mutum yu'addi an mukatabihi ya fitar da zakar da kai ga bawan shi da ya dora mashi fansa ya ce ka kawo dubu ɗari ka zama ɗa a cikin wata goma kaga duk wata ɗaya dubu goma kenan duk wata ɗaya dubu goma kenan yanzu muna watan Ramadan wata na tara ya gama biya tun da bai gama biya ba dole ne ka fito mai da zakatun da har yanzu bawon kai wa mudabbarihi haka nan wajibi ne mutum ya fitar da zakka ga bawan shi da ya ce mishi in ya mutu ya zama ɗa ma'ana shi mai bawan in ya mutu to bawan ya zama ɗa kenan bai mutu ba bawan yana na a matsayin shi na bawa to tun da kan bai mutu ba dole ya fitowa da wannan bawan zakar da kai wa da bawan shi wanda babu wani magana a kansa bawa ne kawai shi ma dole ya fita mishi da zakka saboda bawa bai mallaki wani abu kuma ya mallaki wani abu da shi da abin da ya mallaka dinna na ubangidansa ne kullihim dukkan su bayin ghaibihim wanda baya nan wa shahidihim da wanda yake nan dole ne ka fita musu da zakka man kana minhum muslima amma wanda ya kasance musulmi daga cikinsu kenan mutum yana da bayi guda tara takwas musulmai ne ɗaya kuma ba musulmi ba ne to takwas zai fitarwa da zakar da kai tunda musulmai kaɗai za a fitarwa wa man kana minhum litijara hakan nan zai fitarwa da bayan da suka kasance na kasuwanci ne litijara na kasuwanci kamar ya na kasuwanci ya so bayi daga waccan kasuwar zai kai su waccan kasuwar ya sayar fataucin bayi yake yi wana ji da kyau ko so da ya so su kafin ya sayar sai lokacin zakar da kai ya yi to wajibi ne akan shi ya fita musu da zakar da kai ba wai ya so su ne domin su mai hidima ko domin su mai waɗansu ayyuka ba auli ghairi tijara ko ma ba bayi ne da ya so su domin su yi kasuwanci su na saye da sayarwa ba a ko ya saye su ne don su yi mai aiki ko ya saye su don su don ya sayar diddai zai cire musu zakar da kai wa mallam ya kun minhum muslima amma duk wanda bai kasance musulmi ba daga cikin su bayin fala zakata alaihi fihi to babu wata zakka da ta zama wajibi akan shi da zai fita musu kun ga idan ana magana zai fitawa da bayin shi zakka kun ga maganar a ce wai ɗan shi da aka haifa jiya kuna ji da kyau bata taso ba ɗan shi ba ko jiya aka haife zai fita mai da zakka kaga dai ko suna ba a yi ba tunda kafin a yi suna lokacin an yi karamar sallah to sai ya fita mai da zakka Yau sai ka lura da kyau duk wanda ya zama wajibi akan ka ciyar da shi muddin yana musulmi muddin yana musulmi to ya zama wajibi a kanka ka fitar mai da zakar fidda kai tunda wajibi ne a kanka ka ciyar da shi irin yadda muke da gidaje biyu fa kana da gida a nan kuma kana da gida a karkara ina fatan kun fahimci wannan da kyau kana da gida a nan kana da gida a karkara kai kake rike da nan kuma Allah ta'ala yake rike da nan shi yake rike da can kuma kai ne sanadiyya ina fatan kun fahimci wannan da kyau wannan abu a fili yake akan wasu suka aika musu da kuɗi su sai abin fidda kai ko kuma yakan ce dawan nan da aka noma da kaza da kaza a ɗauki kaza a yi fidda kai da ita ko masaran nan a yi fidda kai da ita ina fatan mun gane wannan da kyau قال مالك رحمه الله في العبد العابق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه وإن كان إباقه أطال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه قال مالك رحمه الله في الأبد الآبق دنغني دباوا دا يغدو باوا دا يغدو to yanzu ya makomar zakar da kansa sai mali ya ce inna sayyidahu idan mai bawan in dai har mai bawan inna sayyidahu lalle mai bawan in alima makanahu idan ya san ina ya gudu da ya gudu daga nan ya san ina ya tafi aulam ya alam ko kuma bai san ina ya tafi ba amma dai wa kanar ghaibatuhu qariba gudun da i kwana kaɗan ne ba a daɗe ba wai yayi irin kwana arba'in ɗin nan bane shekaran jiya ne ko jiya bawan shi ya gudu kun ga ai ƙariba ce wa huwa yarju hayatahu kuma yana fatan a 'yan gwanakin nan dai yana tsammanin bawan nan yana raye wa raj'atahu kuma yana tsammanin bawan nan zai dawo to in dai an samu haka to fa inni ara an yuzakiya an malik ibn anas yake cewa ni ina ganin shi mai bawan ya fita mai da zakka wa in kana ibaqu qarqan in kuwa gudun da yi abin ya tsawaita an daɗe kwanaki da yawa wai ya isa minhu ya ma ɗeba tsammani da cewar bawan zai dawo fala ara an yi zaki an to ba na ganin ya fitar mai da saka inda kan babu shi kuma babu ɗuriya shi babu amo ba labari sannan ba tunanin ma ya dawo to ai ba magana a ce za a fitar mai da saka قال مالك رحمه تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين قال مالك رحمه الله تجب زكاة الفطر ذكر فدكي زما واجبي على أهل البادية ga ننكر karkara mutanen ƙauyuka za ka yi mamaki a kamar ya akwai malamai da suke ganin masu fitar da zakar da kai su ne mutane 'yan birni ne za su fitar da zakar da kai amma mutumin karkara ba zai fitar da zakar da kai ba to yanzu wannan kuna ganin in bai yi karatu a gaban malam ba ba ka zai je ya ce ai wasu malamai sun ce mutanen ƙauye ba ruwansu da zakka ba kun gane maganar ko ga ya zama hatsari cikin al'umma Isa Malik ya ce, zakar da kai ta zama wajibi akan mutanen karkara kamar yadda ta zama mutane ta zama wajibi akan mutanen birane alƙura birane jami'i ne na alƙarya. abin da sa malik ya ce, zakar da kai ta zama wajibi akan mutanen ƙauyuka kamar yadda ta zama wajibi akan mutanen birane wa zalika saboda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi farada zakatal fitri ya farlanta zakar fidda kai ya wajabta zakar fidda kai min ramadana cikin watan ramadan ya farlanta zakar fidda kai a watan ramadan alan nas kan mutane gaba ɗaya bai ware na birni ba bai na ƙauye ba don haka hadisin yake na Abdullahi Umar farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakat fitri ala kulli muslimi Allah ta'ala ya farlanta zakar da kai akan dukkan wanda yake mutum musulmi ala kulli hurrin akan duk wanda yake ɗa in dai ɗa ne to zakar da kai ta zama wajibi a kansa au abdu ko bawa ɗa ko bawa kowannensu zakar da kai ta zama wajibi a kansa zakarin aw unsa mace ko namiji zakar da kai ta zama wajibi akan kowa kamar yadda zakar da kai ta zama wajibi akan namiji hakan nan ta zama wajibi akan mace ina ba kun gano wannan da kyau kamar yadda ta zama wajibi akan mace hakan nan ta zama wajibi akan namiji minal muslimin daga cikin waɗanda suke musulmai daga cikin waɗanda suke musulmai daga cikinsu ne zakar da kan ta zama wajibi a kansa. to idan an tashi fitarwa me za a fitar kun gane ko tunda yanzu mun san mun san akan wa ta zama wajibi ta zama wajibi akan duk wanda yake shi musulmi ne mace ko namiji ɗa ko bawa yaro ko babba kun san ko mun san daga inda ta taso ta taso ne daga kai kanka mai gidan zuwa akan duk wanda ya zama wajibi a kanka ka shayar da shi to yanzu me za a fitar a matsayin zakar kai za a fitar da abin da yake shine mutanen garin da za ka fitar da zakar a ciki suka fice shine abin da yake galibin abincin mutanen garin kun magana ta da kyau in na tambaye ne tambaya na ce mu a nan gudun wanne abinci ne galibin abincin mutanen mina mhm. shinkafa masara biyu kenan aha dawa za ta shiga lissafi sun ce dawa ba za ta shiga lissafi a shiga baka yi tana kan gaba yi eh ina jin ga ina jin ga ina jin ga a ai abincin mutanen gari aka ce Galibu Kuti ahlil balad shi aka ce Zakar kafara ba zakka ba kafara ta rantsuwa ita ce aka ce min ausati ma tuqimuna ahlikum tsaka tsaki abin da kuke ciyar da iyalanku amma zakar da kai sai aka ce mafi yawan abincin mutanen gari ka lura da kyau ko saboda haka wasu sun ce masara waɗansu sun ce shinkafa kenan na fahimce mu shinkafa da masara su ne mafi galibin abincin mutanen mina da masara ana tuko da masara ana koko da masara ana kamu ai ne kokaɗin da masara ana dambu da masara ana waina aha kuna ce na da kyau ko mun samu abubuwa hudu kenan wani gidan ma suka bi musu dan ƙara biyu ko uku shinkafa da shinkafa ana fara shinkafa shinkafa da wake kenan da mai da shinkafa ana shinkafa da fadika ta manja da shinkafa ana shinkafa da fadika ta mai da shinkafa ana shinkafa da miya da shinkafa ana tuwon shinkafa da shinkafa ana masa waina kenan aha ana dambu kuna ji da ke ko saboda haka duk da shinkafa ana wannan akwai ɗanyen shinkafa akwai kuma busashi abinda suke nufi da ɗanyen shinkafa ba wai ɗanya wacce za ka taɓa ta gaji ruwa a jiki ba eh eh wacce za ta yi musu sauƙin yin masa ina ba ta kuna jina da ke ko to saboda haka kenan idan mutum zai yi zakar da kai a garin mina kamar wannan bayani yana nuna ko dai masara ko shinkafa to amma a cikin biyun haka ce a yi wanne ya fi in a cikin azumi ne wanne ya fi a cikin azumi an fi cin shinkafa to a wajen azumi ba eh saboda ka mu lura da kyau za ka yi zakka ne shi Allah ta'ala ba a yi mishi karɓar karkararsa wana ji da kyau ko ba a mishi karɓar karkararsa ɗan uwanka mutum ne mahaluki shi ake ma karɓar karkararsa shi ne mutum yana binka dubu goma sai ya kawo maka dubu bakwai sai ka ce ba za ka karɓa ba sai ya cika sai ya ga makwacinka yana cewa Karɓar karkararsa ma'ana wai karkararsa duka din da ya baka dubu bakwai yanzu karbi an jima sai ya kawo maka dubu uku to Allah ta'ala ba mai haka walillahi al-masalul a'la kayi da abin da ya saka kayi kuma ka nemi taimakon Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya sauke maka waɗanda suka san suna cancantar su yi da shinkafa su yi da shinkafa akwai waɗanda suke tun kafin azumi ya ƙara bayan sun kammala cefanen azumi har ɗinkin sallah su da na 'ya'yansu da sun riga sun gama yi tun kafin a kai azumi ɗaya kun lura da ke ko kaga wannan ya samu shinkafa yar waje ya yi zakka da ita za ta fi mai lada ta kuma ta fi mai abin nan ina fatan kun gano wannan da ke ko yau mana 25 ga wata kowa sai ya kudirci a zuciyarsa ya ga ya fara tanadi cikin masara ko shinkafa na abin da zai ya fara tanadi sannan kowanne gari da abin da suka fi ci wannan abin za su yi kaga yana nan garin ba za a ce kuskus ba wani garin kuskus suka saba yi kullum da ke ko amina ba za a ce ka yi zakka da garin kwaki ba amma watakila sai ka samu wani garin shine abincinsu shi suke yi da rana shi suke yi da daddare a jika shi a sha a dafa shi aiki ba da sauransu da fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk सलाम